masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake baku dama da mu aiko da tambayoyin ku inda suka shafi aliyu da rayuwa zuwa ga malam domin sa mafita kuma kamar yadda aka saba ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri sai kuma saƙon whatsapp akan biyar ko kuma cikin adireshin imel na fashin rahma a tiyawu.com da kuma shafin fashin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci da jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yaushe ke samun damar da mu amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na nasu da lissafin da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo aka makalla bismillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بيانك وما سكلموا لسولارهم وأن الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أشكي لتاف سمي تركيا نتشوى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه wallahu bi kulli shay'in alim ma'ana babu wani abu da zai samu da zai faru na musiba sai da izinin Allah wanda kuma ya imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa Allah masani ne da komai a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana dora wa dan adam wata ka'ida cita ta rayuwa wacce ita ce ubangiji subhanahu wata'ala ya gina rayuwar dan adam a nan duniya wanda ko ya yarda ko bai yarda ba a haka rayuwar take tafiya kuma rashin yardarsa ba za ta sa rayuwa ta canza ba ubangiji wata ala ya sanya komai yana gudana ne bisa kaddararsa bisa yadda ya tsara abin zai gudana inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ce komai mun halicce shi da kaddara wato muka tsara yadda zai gudana da gwargwadon yadda zai gudana da inda zai gudana da sanda zai gudana dan adam ba shi da yadda zai yi ya iya canza wannan kaddara ta ubangiji ya ture ta ya kawo wata ko ya mata wani gyara wanda shi yake so dole ne haka za ta tafi san dan adam ko rikinsa sauraka dole dan adam ya sallama ubangiji subhanahu wata'ala wannan iko shi wanda akan wannan ya gudanar da rayuwa izinin Allah da yardarsa komai yake gudana daga ciki akwai musibu wato abubuwan da suke shafar dan adam wanda zai koka da su ya ji ba su yi masa ba ubangiji wata wataala shi yake tsara wannan kuma ya tsara shi bisa gwargwadon wasu asbab waɗanda ya kafa waɗanda su ne bin wato riko da waɗannan asbab ɗin ko bin waɗannan hanyoyin suke kawo kuma waɗannan matsaloli banya babban matsalar da take haifar da musibu a bayan ƙasa wanda kuma ɗan adam zai ta kokawa ya ta neman hanyoyin da zai fita daga wannan matsala matsaloli ya kasa samu su ne saba wa umarnin Allah su wani wata'ala rashin bin dokarsa rashin bin tsarinsa rashin yadda da shi rashin gaskiya zalunci da kaucewa hanyar Allah yayin da dan adam ya zaɓi ya waɗannan hanyoyi to ya tabbata cewa zai gamu da abubuwan da suke matsala ne ba kuma zai iya da su ba don haka ubangiji ya tsara yayin da mutane suka bar hanyar Allah komai nagartar su inda har za su saki hanyar Allah to ubangiji subhanahu wataala zai haifar musu da abubuwan da za su ji ba daɗi idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya musu alkawarin za su yi nasara akan abokan gabansu ubangiji ya ba su wannan tabbacin cewa matukar suka haɗu da abokan faɗarsu za su yi nasara amma yayin da suka haɗu da abokan faɗin nasu kuma suka kauce wa umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan shi wato suka saba wa Allah ta hanyar saba wa manzansa sai suka ga sai abin da bai musu dadi ba wala qad sadaqakum Allah wa'adahu idh tahsunuhum bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala qad sadaqakum Allahu wa'ada Allah ya muku gaskiyar nuna muku gaskiyar alƙawarin alkawarinsa yayin da yace da ku za ku yi nasara in har kuka haɗu da abokan gabanku wannan Allah yana magana ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin alƙawarin da ya yi musu cewa in suka haɗu da mushrikai na makka za su yi nasara a kansu sai kuma gashi sun haɗu a ranar uhudu bayan sun samu nasara a kansu a ranar badar sai gashi a ranar uhudu sun haɗu Allah kuma ya nuna musu gaskiyar alkawarinsa yayin da ya ba su wannan ƙarfi da dama suka yi ta bin mushrikai suna kisa ta husu na bi izni yayin da kuke ta kashe su amma da izinin sa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri har sai da kuka samu koma baya kuka rarrabu kuka yi ta jayayya cikin al'amarin ko umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbu kuka saba wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar saba wa umarnin sa bayan ya nuna muku abin da kuke so wato bayan sun fara ganin nasara ta fara bayyana sun ga Bangiji subhanahu wata'ala ya dora su akan abokan fadan su har suna bin su suna kisa sai kasance waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarnin cewa su tsaya akan wani ɗan dutse ya shugabantar musu da wani daga cikin sahabbansa da ce masa abdullahi bin jubair ya ce da su kada ku kuskura ku bar wannan guri komai kuka ga ya faru sawa'un mu kuka ga ana bi da kisa ko kuma kuka ga muna bin su muna kisa ku dai ku tsaya har sai umarni na ya zo muku na cewa ku kauce da ku bar wannan guri ya ba su su su hamsin ya shugabantar musu da wani daga cikin shugabannin cikin su wato abdullahi bin jubair to amma yayin da suka ga sauran yan uwansu sahabbai sun yi galaba akan kafirai har suna bin su da kisa sai suna suka ce to me zai sa su ci gaba da tsayuwa inda suke ba za su kasance tare da sauran yan uwansu sahabbai ba su ma su shiga su kwashi ganima suka manta da wancan umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ba su da cewa komai ta komai ya faru kasu bar inda suke shugaban su ya tsawatar da su ya tunatar da su abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ba mata sai suke ganin shine bai fahimta ba yanzu kam ai ya zo karshe tun daga shi nan musulmi su suka yi galaba su suka yi nasara su ne suke raraka na haka suka kwashe suka bar wannan dutse suka yaye suka bar wannan dutse sai mutum ba su fi goma ba da shi shugaban nasu wanda gaba ya khalid ibn walid wanda a lokacin bai musulunta ba ya biyo ta baya ya karkashe su sannan mushirkai suka biyo ta bayan musulmi suka shiga tsaransu da suka da harbi wanda waɗancan kone suka fahimci cewa sun samu wani tallafi ta baya su ma sai suka juyo sai aka yi wa musulmi ƙofar rago wanda a wannan a sanadiyar haka aka kashe wajen mutum saba'in to shi ne allah yake wa sahabbai wannan darasin don su fahimci cewa bin umarnin allah da manzansa shine zaman lafiyar al'umma matukar dai za su ketare hurumin allah kai ta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba su ba samun biyar bukatar su ko da kuwa ubangiji ya musu wani alkawari na samun bukatar su to idan har suka ke hurumin Allah da manzonsa to ba za su samu wannan biyar bukatar ba Allah subhanahu wataala ya gaya masu cewa ga abin da ya jawo muku wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sauraka ku kuka jawo wa kanku shi yasa a can karshen ayar ubangiji subhanahu wata'ala yake ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da wata musiba ta same ku shine yayin da suka juyo kafiri suka juyo suna bin ku da kisa alhalin da kun samu ganima ninkin ba ninkin sai kuka rika tambayar junan ku anna hadha haza ta yaya haka ya faru ta haka ta faru Allah ce ka gaya musu huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kanku sauraka dan adam shi yake jawo kansa dukkan wani bala'i da ya samu kansa a cikinsa sai na ali allah ta'ala an yana cewa ma ma zala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufiya illa bi tauba babu wani bala'i da yake saukar wa mutane sai da zunubin su ko za a dauke musu sai hanyar tuba ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa ɗan adam wannan ka'idar da ya kafa rayuwarsa a bayan kasa a kanta ba kuma za ta canza ba ma saba min musibatin fa bi iznillah haka ubangiji su subhanahu wata'ala ke da izinin samar da wannan musibar kuma ku yan adam ku kuke yi wa kanku abinda duk wannan balahira za ta ta same ku ubangiji baya zaluntar kowa wa ma rabbuka bi zallami lil abid wa Allahu yuridu zulman lil ibad Allah ce Allah baya nufin ya zalunci bayansa ba mai zalunci ba ne allah baya zalunci don ya haramta wa kansa zalunci kuma ya haramta mutane su zalunci junansu don haka idan mutane suka jawo wa kansu abinda ba zai musu daɗi ba to su suka yi wa kansu allah su wani wata yana cewa ma saba min musibatin wa ma saba min musibatin fa kasa kasabat aidikun wa ya'fu an su? abinda duk ya same ku na musiba abinda kuka jawo wa kanku ne kuma allah yana ma ya yafi abubuwa da yawa to akwai abubuwa da yawa da Allah zai kama dan adam dalilin su to da kusan duk sai ya gama da duk waɗanda suke bayan ƙasa amma Allah yana afuwa yana yafewa sauraka duk abin da ka gani mara kyau yana ta gudana to mutane su tambayi kawunan su su binciki kawunan su idan suka koma ga Allah ubangiji zai samu musu da nutsuwa a rayuwarsu samu nutsuwar zuci shi yasa Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda duk ya imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa shiryar da zuciya shine ubangiji su wata ala ya sanya masa nutsuwa da kuma sanya masa tunani da hankali da lura da hangen nesa ya kasance duk abin da zai yi zai yi sa cikin hikima da sanin ya kamata wannan ba zai samu sai da imani da Allah da yarda da Allah da bin dokokin Allah su subhanahu wataala saboda haka a yau abin da dan adam yake kuka a kansa na masifu iri-iri wasibin yaƙe wasiku na yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da mace-mace da yunwa da talauci da waye ke addabar 'yan adam a bayan ƙasa to fa ba abinda zai yaye musu wannan sai komawa ga Allah subhanahu wata'ala da rungumin umarninsa da hannunsa da ɗora mutane akan wannan turbar da ƙoƙarin yaƙi da dukkan wani abin da kasancewa saɓan Allah ne duk abin da aka san cewa zai fusata Allah idan aka yi wannan to kuma ubangiji zai kawo wato taimakonsa da tallafinsa ta inda ba a zato domin ubangiji su wani wata'ala babu abin da bai sani ba babu abin da yake shige masa duhu shi yasa karshen ayar cewa kulle kulli shay'in alim Allah masanin komai ne da haka babu wani abin da ubangiji ya jahilta ya san halin da bayansa suke ciki ya san abubuwan da suka addabe su ya san irin matsalolin da suka fada ciki don haka shi zai kawo masa tallafi shi zai fitar musu zai fitar da su daga ciki amma sharaɗi shi ne su imani su koma ga Allah subhanahu wataala saboda ka yau irin rayuwar da muke ciki ta wahalhalu da musibu da balahira da muke ta gani iri-iri kala-kala a nan da can ana ta kokarin toshe wannan sai ka ji sabuwa ta bulla ana ta kokarin a ga an kawar da waccan sai ka ji wata kuma ta bulla kullum cikin sababbin abubuwa ake gani wanda kuma ba masu kyau ba ba masu daɗi ba to babu abinda shugabanni za su yi illa su yi ƙoƙarin mayar da mutanen su kan hanyar Allah su yi kokarin taimaka ma waɗanda suka san masu kira ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wajen su sauke wannan nauyi na kira zuwa ga Allah su yi ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da adalci a cikin al'ummarsu a karan kawunan su tsakaninsu da ubangijinsu sannan su yi wannan tsakaninsu da al'ummominsu idan ba haka za a yi ba za a ci gaba da rayuwa kara zube alaƙa ɗan adam da ubangiji tana ƙara taɓarɓarewa to kuma babu kuma yadda ɗan adam shi a karan kansa zai iya mallakar tafiyar da wannan rayuwa ta duniya to haka komai a hannun Allah yake subhanahu wata'ala shine mai kowa mai komai a lokaci ɗaya yana iya canza duk abin da kai kake san ba zai canza ba to amma babu yadda za a yi haka ta faru ubangiji ya sanya wa komai sababi haka sai an rike wannan sabab wannan sababin kuma shine a rike Allah subhanahu wataala shine abu na farko to yayin da kuma aka yi wannan ubangiji subhanahu wataala sai ta nuna wa mutane hanyoyi daban-daban waɗanda za su fi su fita daga matsalolinsu والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع ne waɗanda duk suka bi hanyar Allah in ji Allah ci dole suka yi ƙoƙari wajen bin tafarkinmu to mu ko za mu shirye da su hanyoyinmu wato idan mutane suka tsaya suka bi Allah subhanahu wata'ala suka kiyaye nashi dokokin to ubangiji kuma sai ya nuna musu hanyoyi daban-daban wanda za su fitar da su daga matsaloli iri-iri da suke addabar su amma duk wata dabara ta kai dan adam da kake ganin in aka bi kaza za a samu sauki za a toshe baraka kaza za a samu zaman lafiya mutukar ne ba za ka dawo ka bi tsarin da ubangiji ya ce ka bi ba ba ka dawo ka toshe abubuwan da suke faruwa na sabon Allah ba to duk abin da kake yi kana yin gini dai kan ruwa za ka yi karshe dai ba za ka ga cimma nasara da a ce dabarun ɗan adam su ke tabbatar da zaman lafiya a doron ƙasa to da zuba za ka taɓa samun wani wata rigima tana faruwa a ko'ina a duniya ba saboda kullum cikin faɗar dabaru ake da hanyoyi kullum cikin ba da shawarwari ake amma kuma kullum cikin ganin baraka ake kuma Allah ya nuna ayoyinsa daban-daban a ƙasashe daban-daban waɗanda suna zaune lafiya suna cikin aminci yayin da suka karkata zuwa ga wata hanya ta saba wa Allah ubangiji kuma sai ya shigo musu da wasu mala'ai wanda da ba su taɓa tunanin za su a ƙasashen su ba haka wannan izina ce ubangiji ke ba wa mutane domin su san cewa hanyarsa kaɗai ita ce hanyar tsira kuma gurinsa kaɗai ake samun samun kuɓuta duk hanyar da za ka yi ba ta Allah ba to fa sai dai ka ƙara dutsawa a cikin matsala amma ba ka samu su ba ka samu solution ba ba ka samu abin da zai fitar da kai daga matsalar da kake ciki ba Allah subhanahu wataala ya mana gaba ka tare samu dace to amin kuma amin Allah ya saka alkhairi tambayar mu farko a yau ta zo daga Aisha Garba inda ba take cewa tambayar ita ce malam ya halatta mutum yi karatun alkur'ani a zuci ba tare da ya motsa bakinsa ba karatu aka ce karatu shine abin da baki zai motsa harshe zai motsa amma kawai zuciya ta rika kudurtar abu ta rika saka shi a zuciya wanda ba a kiran shi karatu sai dai ko sake-sake amma ba sunan shi karatu ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kada ka motsa kada ka kada ka motsa harshenka da karatun alkur'ani ka kai gaggawar karanta shi kaga Allah subhanahu wata'ala sai ya jingina karatun zuwa ga harshe ya tuharrik bihi lisanak wanda wanda yake nuna cewa shi karatu dole sai harshe yana motsawa ko da baka daga murya ba matukar dai za ka fitar da haruffa da bakinka harshenka zai motsa wannan shine yi karatu amma haka ka saka ba zuciyarka wannan ba shine ake kira karatu ba shi yasa Allah ba ma ya kama mutum da abin da ya saka a ransa da mutum ya saka abu a ransa Allah ba zai kama shi ba da wannan laifin to mutum ya saka laifi a ransa bai aikata ba bai kuma furta shi da baki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji subhanahu wataala ya yafe wa ko ya yafe wa al'umma ta abinda zuciyar za ta wato abinda zuciyarsu za ta riya matukar ba su furta shi da baki ba ko suka aikata matukar ba su furta shi ba malam ta takallam au ta'mal matukar ba su furta da bakinsu ba ko ba su aikata ba shi kaga saƙa abu a rai kawai shi kadai wato saƙa karatu kawai a rai shi kadai ba a kiran shi karatu dole sai mutum ya furta akalla harshensa ya motsa da wannan da abu sai mai tambaya na gaba nura wai abubakar yake cewa tambayar ta ce malamai suna kafa hujja da cewa ya halatta a durkusa wa mutum saboda hadisin abi huraira lokacin da sahabbai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce an dora musu abin da ba za su iya ba yayin da suka zo kuma wajen annabin sai suka durkusa shine ke tambayar ya al'amarin yake abin da ake cewa durkuso wanda ake magana a kansa cewa shine hanyar gaisuwa a musulunci ko shi bane shi ne mutum yana tsaye ka zo za ka gaishe shi kai ka zube a ƙasa shi yana tsaye shi ne ake cewa wannan baya daga cikin hanyoyin da musulunci ya zo da shi wajen gaisuwa ko girmamawa amma dan mutum yana zaune kaje ka zauna kusa da shi ko yana tsugune ka ya tsuguna wani babu komai a ciki da mutum yana zaune kai ma kaje ka tsuguna ka gaisa da shi ko ka zauna ka gaisa da shi wani babu wani abu lokacin da sabai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam su ba gaisuwa ce ta kai su ba to haka ba ma maganar ta maganar ba ba ta gaisuwa ake yi ba magana ce ta je sun je suna kuka da wani abin da ya saukar alkur'ani ba ce sun je sun tsame shi sun gaishe shi suka bi har ya zama abin da za a yi hujja da shi a wannan babin saboda haka kowane hadisi yana da babinsa babu wani malami na hadisi da ya taba kawo wannan hadisin a babin gaisuwa ko babin sallama saboda haka wanda yake kokarin ya lika wata al'ada da wani nassi shine ke kawo wannan amma sanannen abu ne ta yadda sahabbai suke gaishe da annabi sallallahu alaihi wa sallam musafa suke masa sallama suke yi masa sannan su yi masa musafa wannan shine abin da aka sani duk malamai suka sani ko duk littafin da zaka bude na musulmi zaka ga ababin sallama waɗannan suke kawo ba ka san kawo wannan hadisin da take ƙoƙarin ka cusa shi a cikin masaloli na na gaishe na gaisuwa ba babu wani malamin da ya taɓa sa cikin masala ta gaisuwa saboda ka shi yasa manyan malamai su yi magana kan karhancin yin haka cewa makaruri ne wato ba abin so ba ne za ga imamun nawawi a cikin littafin al'adkar ya kawo shi ya ka hadisin tirmizi hadisin anas ibn malik da wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya mu ya haɗu da dan uwansa ya ya kama shi ya tsotse shi ya ce a ya kama shi ya dukusa masa ya ce a ya kama hannunsa to gaisa annabi ya ce eh. har ma shi ala take cewa har shi imamun nawawi askari ke cewa da haka ka rudu da wanda kaga suna yi ko matsayin su domin hanyar gaskiya ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ita to wanda zaka same shi da yawa a cikin a cikin littattafan malamai da karshe karshen su shine Sheikh Usman bin a cikin littafin sa iya sunna Usman bida ya kawo wannan ba amma na hadisi da kawo baya ba babin sa bane wannan babu wani malami da ya taba kai shi babin gaishe gaishe ko abin nan ko girmamawa to sai shi kuma wani ke cewa malam yana aiki na maji daɗi na wani kamfani ma'ana walfaya kenan ya ce malam sukan sa shi ya siya wa abokan hulɗarsu ma'ana kwastomominsu duk abin da suke so shi ne ke tambayi malam ne matsayin idan ya siya wa arna giya a cikin kuɗin kamfanin to musulmi zai yi wannan tambayar cewa me matsayin ya siya wa arna giya abinda allah ya haramta ya haramta sayansa ko sai da shi eh, har ma kuma ka saya ma wanda za su sha wannan haramun ne ba ana jin kuma shi a zuciyarsa ba za ta ba shi cewa ai zai iya zama halal don kana aiki a kamfani sai su sa ka kai abin da yake saban Allah kuma sai zama halal aikin mutum a wani wata ma'aikata ba zai halatta masa halal ba wanda ba zai haramta masa haram ba zai halatta masa haram ba wanda ba zai haramta masa halal ba saboda haka wannan saban Allah ne kuma kai ka nuna musu matsayinka musulmi an haramta maka giya an haramta maka sayar da ita ko sayanta ko kuma ka taimaka ma wani ko da ba kai za ka saya da kuɗinka ba ka taimaka masa wajen yadda zai same ta ya sha domin saban Allah ne suna yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne da taqwa kada ku yi abin da yake kar ku taimaki junanku akan abin da yake saban Allah ne ko ta'addanci da ka baya halatta ka dau giya ko ka siyo giya ka kama wani wanda zai sha ko da ba kai za ka sha ba to sai shi kuma wani mai tambayar yake cewa idan ruwan alwalarsa ba zai ishe shi gurin da ake yi sau biyu ya yi sau uku da ko sau biyan shi zai iya yi sau ɗaya kamar wanke hannu ko kuma fuska hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo batun yin alwala sau ɗaya ɗaya ko sau biyu biyu ko sau uku uku ko wasu sau wani gaba sau biyu wasu gaba sau uku duk waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda a dunkule duka hadisan abinda suke nunawa in ka haɗa hadisan gaba ɗaya suna nuna cewa farali shine yin wankin farko wanki na biyu da na uku sunna ne wato idan ka yi su to ka kare wani abin da za ka samu lada ɗoriya a kan wanda bai yi su saboda ka idan har ya kasance ruwan alwalarka zai ishe ka kowa ba zai ishe ka ba in kai wanke wasu zaɓoɓi sau biyu wasu zaɓoɓi sau uku babu komai haka in ka wanke sau ɗaya wasu sau biyu babu komai abin da dai ake bukata shine ya zama na baka bar lam'a ba amma wankin farko shine farilla amma wanki na biyu da na uku wani ba ba shi wajibi ba ne. sai wani mai tambayar ita kuma malam take cewa tana da yara a wani gidan mijin da ta aura kuma a gidan mijin da take aure kuma baya barin baya barin ta shi mijin nata ta je ta gano su shi kuma uban yaran baya kawo mata su shi kuma ita kuma tana zuwa da gansu ba tare da sanin nasu shi ne take da malami ne matsayin abin da take aikatawa abin da ya dace shine ta yi kokari ta samu daidaito da mijinta wajen yadda za ta daga gano 'ya'yanta kada ta rika fita ba da izininsa ba domin wanda zai jawo mata matsala a cikin aurenta kokarin ta ga 'ya'yanta to za ta iya rasa aurenta haka ba daidai ba ne ta rika fita ba da saninsa ba sai yadda ta yi ta samu maslaha tsakaninta da mijinta wajen yaya za ta rika ganin 'ya'yanta na tabbata shi kansa in aka zauna da shi ta zauna da shi ta nuna masa mahimmancin ta da 'ya'yanta kuma bai aure ta ba sai da ya san tana da 'ya'ya ba koye masa ta yi ba ta san cewa tana da 'ya'ya kuma ba za ka raba uwa da 'ya'yanta ba ka raba wannan zumuncin alakar da take tsakanin uwa da 'ya'ya ba za ka tsayawa za a nuna masa don ya biyo ta abin ta hanyar da ta dace idan shi ya ki fahimta to yana da kyau ta kai shi gurin waɗanda za su fahimtar da shi har ya fahimci muhimmancin yin hakan watakila ya kasance akwai wani dalilin da ya sa baya barin ta tafi watakila kishi ne ko wani abu in ya kama shi zai rika kai ta da kansa ta je ta ga 'ya'yanta da ta dawo ko ku a ɗauki 'ya'yan a kai su wani gida na biyu ba gidan mijinta na farko ba kai shi gidansu ko gidan kakanninsu na wajen uba ita ta je can ta gano su duk yadda dai za a iya samun wata maslaha da za ta haɗa kan kansu gaba daya ba tare da ta yi wani abu ta yi gaban kanta ba ko ta fita ba da izinin mijinta ba wanda kuma wanda ya jawo mata matsala to sai wani shi kuma yake cewa malam menene hukuncin yin sallar nafila bayan sallar la'asar a hadisai na mazo salar da salama sun zo waɗanda suke nuna wasu lokuta da aka hana yin sallah ta ta abin hana yin sallar sallar nafila da cikin akwai hadisin sahihai da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la salata ba'da subhi hatta tadlu ash-shams wa la salata ba'da al-maghrib hatta taghrub ash-shams babu salla bayan asuba har sai rana ta hudu babu salla kuma bayan asar har sai rana ta fadi wannan hadisi ne muttafaqun alaihi banda shi akwai ruwaya muslim hadisin ukba ibn amir radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa salatu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا وتلوكتا بداؤكو النبي صلى الله عليه وسلم يا كسم تينا هنا مو yi sallah a cikinsu ko mu binne mamatanmu a cikinsu shi ne ya faɗi cewa shi na tatlo shamsu ba zigatan hatta tartafe lokacin da rana ta hudu har sai ta ɗago wahina ya koma ka'iman zahira hatta ta zo la shams da kuma lokacin da rana ta take tsaka har sai ta karkata wato lokacin azhar yayi wa hina tatadayyafu ash lil ghurub da lokacin da rana ta tafi faduwa wani hadisi na biyu yana fassara hadisi na farko cewa lokacin da aka hana bayan la'asar shine lokacin da rana ta tafi faduwa hadisin sayyidina ali yana ƙara bayyana bayyana haka lokacin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, la tusallu ba'da al-asr illa wash-shamsu baydha'u naqiya la tusallu ba'da al-asr illa wash-shamsu baydha'u naqiya kakku yi sallah bayan la'asar sai dai lokacin da rana take da haskenta barakal tana da haske wato kenan ba duka ba bayan sallar la'asar ne mutsalakan aka hana yin nafila ba an hana yin nafila lokacin da rana ta tafi faduwa shine wanda hadisin ah, hadisin uqba ibn amir yake cewa hina hina tatazayyafu lil ghurub wa hina tatazayyafu lokacin da rana ta tafi faduwa lokacin da ta yi fatsi fatsi annabi ya hana yin sallah a waɗannan lokuta guda biyu lokacin da rana ta hudu take wannan fatsi kafin ta yi haske da lokacin da ta tafi faduwa ta yi fatsi kafin ta fadi saboda a wannan lokacin a wannan lokuta ne masu bautar rana suke mata sujjada a daidai lokacin da ta hudu tana jajjajen ta kafin ta yi haske suke faduwa sai mata sujjada lokacin da ta fi faduwa har ila yau tana wannan fatsun suke faduwa sai mata sujjada gudun kada musulmi ya yi wani abu wanda ya yi kama da na masu bautar wani ba Allah ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yin sajjada wato yin sallah a daidai wannan lokacin saboda haka magana mafi inganci shine bayan la'asar ba an hana yin sallah ne gaba ɗaya ba kwari sun ummu sallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta yayi sallah bayan la'asar har ta tambaye shi ya ce wata sallar abin ratiba ce ta nafila ce ta azhar wacce ake bayan azhar bai sabo yayi ba saboda mutane sun shagalta da shi halla asar tai shine yanzu ya sallace su da wanda wasu malamai suka ce ita nafilar ratiba ta sallar azhar wacce ake bayan azhar ana iya rama ta ko da bayan la'asar to ya nuna kenan ba a hana yin sallah mutlakan a bayan la'asar ba sai lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi ta tafi faduwa to a lokacin ne a aka haramta yin sallar nafila to masu kallon mu kuna tare da shirin fasai rahama ne daga nan gidan talabijin na a akan tsoron dan arme najeriya wato na ikon kuna damar biyo mu akan shafukan mu na da zumunta facebook twitter instagram da kuma youtube a adireshin rahama television kuma muna tare da shi malamin namu ne a dr shek muhammad sanu mai jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da wani baro da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kuma dai kuna damar aiko da na ku tambayoyin ta cikin shirin kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan da ka ce mu tabarka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatin rahama inda muke tare da dr sheikh muhammad sanu marijo lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma kuna damar aiko da naku tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyar suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku wannan tambaya ta gaba ta zo daga wata khadija shu'aibu mai nasibi take cewa tana so malam ya yi mata tambi a kan matsalar yin fitsari a tsaye da mata ke a asibiti da nufin kar su ɗauki cuta shin menene makomar hakan a addini baya daga cikin abin da musulunci yake nuna wa yin mace ta yi fitsari a tsaye akwai hadisan da suka zo na namiji ya yi fitsari a tsaye shi ma saboda wani dalili ba wai haka kawai ba al'asulu asali shine mutum ya tsuguna in zai yi wani shine asali kama akan iya samun wata matsala da ta sashi watakila a tsaye kamar ya kasance gurin ba gurin da zai iya tsuguno ba ne saboda in yi tsuguno a tsawon za ta bayyana ko kuma ya kasance guri ne wanda yake da wani datti wanda in ya tsuguna zai ɗauki wannan dattin ko su za su dauki wannan dattin so duk irin waɗannan larurorin sukan sa mutum namiji ya yi fitsari a tsaye wannan babu komai a mace fitsarinta ba irin yadda yake zuba ba irin yadda na namiji yake zuba ba za ka wani abu ne da ta yi zai bata jikinta so idan ta yi to lalle za ta ɓaci in kuma ta ɓaci a haka ba ta samun ta gyara jikinta ba ta yi sallah aka ɓata da sallah domin ta yi sallah cikin najasa to shi yasa gaba ɗaya in inda ake babin ake magana fitsari a tsaye ba a maganar ya mace to sai dai ana iya cewa yayin da ya kasance akwai wata larura abinda su suke faɗa in har da gaske ne domin wannan abu ne wanda su likitoci wanda suke aiki a irin wani asibitoci su za su tabbatar da abin ko su kore shi idan ya kasance ba ɗakunan banɗaki da ake kula da su yayin da aka shiga aka yi wani abu za a shiga a gyara gurin ba dalilin da zai sa su yi a tsaye su ɓata jikinsu watakila a samu mai sakaci da je ta yi sallah da wannan najasa a jikinta kuma ya zama da ba ta da sallah idan ya kasance babu kulawar kuma likitoci sun tabbatar da cewa wasu cututtuka masu yaduwa sukan iya su faru ga ya mace yayin da za su tubuna da ya fi tsarin a tsuguni in har an tabbatar da wannan kuma a asibitocin da ake magana asibitocin da ba a kulawa wajen sanya magungunan da za su kashe irin waɗannan abubuwa ko da sun samu to babu laifi don ta yi amma tabbata cewa ta tsabtace jikinta bayan ta gama ta kusar da dukkan wani abin da ta san cewa ya taɓa jikinta na najasa wato saboda abin yana da wahala ga ya mace don ba lalle ne ta san duk iya inda najasa ta fallatsan mata ba karshe ta iya gusar da wata wata kuma ta batta idan zai zama haka take yi to babu shakka za ta iya gamuwa da matsala wajen yin ibadarta tana yin ibada amma cikin najasa ba ta sani ba to shi yasa dole abin sai a yi taka tsantsan amma al'asulu asali ita ya mace ba a ce ta yi fitsari a tsaye ba ya namiji shi yake da wannan damar shi ma saboda karancin abin da zai same shi shi ma ko shi an ce idan guri tsandauri ne wato in yana yin zai daga komawa jikinsa shi ma na an sana shi ya haka ana maganar gurin da yake mai laushi ko mai rairayi wanda idan ya fi tsarin ba zai dawo jikinsa ba saboda haka dai abin yana tare yana tattare da larurar da za su sa a yi haka da kuma tabbacin cewa akwai wannan larurar a inda za a yi hakan ita macen da za ta yi fitsari a tsaye saboda wannan ruwa ta tabbata cewa ta tsabtace jikinta ta tsarkake jikinta daga dukkan wata najasar da za ta iya bata ta daidai wannan lokacin to sai shi kuma wannan mai tambayar malam yake cewa assalamu alaikum sunansa alkasim aliyu daga gombe yake cewa ana son karin bayani ne game da shahararren hadisin nan wanda ke cewa annazafatu sunan iman yake cewa tsafta tana daga imani to sai ke ganin ai waɗanda ma ba musulmi malam suna tsafta ne ke neman ƙarin bayani a kai na farko yau wani hadisi yana bukatar ya tabbatar da shi tukuna kafin ya ce annabi ya faɗa na fatu na iman da wannan lafazin don ba san shi da wannan lafazin ba a irin hadisan nan da ba su da asali amma sun shahara a bakin mutane sannan kuma eh, tsafta rufe mutum ya tsarkake jikinsa daga najasa ɗan na mai da ta a tsohoro shatrul iman tsarki yanki ne na imani da ce sallah ba za ta yi ba sai da tsarki kaga akwai tsarki shi ne matakin farko sannan kuma ita sallah kaga ya zama rabi ita rabi to wannan abin da ya shafi tsarki kenan tsarki shi ne kusan da najasa ba tsahara ba ita ce zafa ba nazafa shine ka fitar ka kautar da datti datti ba ne ba ne ba ne najasa ba najasa daban datti daban kana tafiya za ka yi kura jikinka zai yi kana wani aiki ko da mai jikinka ya dike mai ko bakin mai ko wani abu wanda duk datti ne ma ba ka kiran shi najasa da haka sallah da irin wani kayan ba a ce sallah ce da najasa sai dai a ce yi sallah da kayan da suke da datti da haka shi wannan hadisi da farko yana bukatar tabbatar da shi sannan kuma inda ma ya tabbata don an ce minal iman ba ana nufin cewa duk wanda ya tsafta ba ya zama mumini abu nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ce da daga cikin imani al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha la ilaha illa Allah wa annaha imatatu al-adha 'an at-tariq annabi ce imani wato kashi 70 da wani abu ne mafi sa shine faɗar la ilaha illa Allah mafi kankanta shine kawar da abinda zai cutar da kan hanya wannan ai aiki ne daban da ba musulmi ba zai iya yi kaga wani abu da zai cutar da mutane ka samu ka dauke wani yanki ne na imani shi nan wani yayi wanda ba mumini ba shi ya zama mumini ana fadar cewa mutumin da yake da imani imani yana karuwa karuwar imani kuma yana faruwa ne da ayyukan alkhairi kana yin abin da yake alkhairi ne biyayya ne da Allah imani kana haɓaka amma in baka samu aslul iman ba shi tushen imani shine wannan usulus sittah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi imani da waɗannan abubuwa guda shida sune usulul iman wanda duk ya rasa su ko ya rasa ɗaya daga cikin su to ba mumini bane ya zama ba mumini ba to duk wani abin da zai yi wanda hisalul iman ne wato wasu ayyuka ne da suke cikin imani ba za su tabbatar masa da zaman tuwa mummini ba har sai ya yi imani da waɗannan guda shida sannan ya zama mummini to sannan duk abin da zai yi sai imaninsa kuma ya tsaha haɓaka yana ƙara yin ayyuka masu kyau imaninsa kuma na ƙara hauhawa. to sai shi kuma wanda mai tambayar da eh, yake cewa malam menene ingancin mutum ya yi sallah da matarsa sahu daya kamar yadda maza suke yi idan za su sallah su biyu ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan tun zai sallah da mace shi ya ja ta sallah ta tana bayansa sahun mace a baya yake a bayan na namiji yake ba ta ta sahu mace da namiji sai sahu ɗin ko matarsa ce ko ba ba ce ba ƙarewar mata matarsa yana da sha'awa tattare da ita ba zai iya rasa nutsuwa yayin da take jikinsa to ko ba ba ce wacce ba ba yi da wata sha'awa tattare da ita ba ta da sha'awa tare da shi sallar su a jere ya saba wa koyarwa ta musulunci saboda haka wannan abu da suka yi ba daidai suka yi ba kuma su kuma kuskura su sake yi suna sani suka sake suna sani ganganci ne wajen saba wa Allah da manzansa to ne kita shi kuma shin me ya kamata ya yi a sallar qiyamul layl ban gane me ya kamata ya ne yake so tambaya nan me ya kamata ya kamar me ta wani bangare ko addu'o'i yake magana to ai ba wani addu'a da aka kayyade masa sai ita zaka yi duk bukatunka na alkhairi kana iya roƙon ubangiji su mara wata ala da kake sallah sai dai sake rubuto ya faɗi mai yake so ya tambaya na to sai wannan mai tambayar shi muke ta malam menene hukuncin inshorar lafiya ta ma'aikata da ake sa suna yin rajista da asibitin da suke so domin duba lafiyar su ko kuma ta iyalansu a bisa nazari da masana fiƙo na musulunci suka yi wa inshora mafi yawancin su tafi akan haramcin inshora a yadda take a tsarin bature rika karɓo wasu kuɗaɗe na mutane akan cewa idan sun samu wata matsala to za a za a magance musu wannan matsala ko ta lafiya ko ta kayayyaki ko ta gidaje ko ta rayuwa ma hadda ta rayuwa ma to wannan caca ce a bisa tsarin da aka ɗora ta kai tsari ne irin na caca ko dai kai a ciriba ka ko kai ka ciriba kana iya bayarwa ka ɗau lokaci ba tare da ka buƙaci komai a wajen su ba kana iya kuma bayarwa kaɗan ka buƙaci mai yawa a wajensu da haka ko dai kai ka hau ko su su hau ka wani ita ce ake cewa caca ko kai ka hau abokin ka ko shi ya haye ka to haka inshora take haka tsarin ta yake akwai abin da yake zama tilas ga mutum ba yadda zai yi yayin da ya kasance a ƙasar da yake ta wajabta wannan ga 'ya'yanta ko kuma ma'aikatar da yake aiki sun wajabta cewa mutum ya kiya sosai ya shiga wannan ba shi da shi ba shi da laifi kamar abin da aka kwace masa ne da karfin ya ba da laifi da an maka kwace to haka da shi ma wanda yake shi wanda shi ya kwata shi ke da laifi ba kai da ka da aka kwatarwa ba kuma za ka iya amfana da abin da za su baka domin ba kai ka nema ba ka shiga da san ka cewa ka shiga don ka samu wannan amma haka kawai mutum ya kai kansa don neman ya ci bulis ko kuma in an cinye shi shi kenan ya haƙura ya dangana wannan ba ya dace ba halatta sai aisha umar dan maliki take tambayar malam da allah wai a wacce sura aka saukar da sallar kasar sallar kasar ubangiji suwa na ta'ala ya magana ta a cikin suratun nisa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتوا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا wani ayar ta yi maganar kasar cewa idan kun yi tafiya a bayan kasa babu laifi ku rage adadin rako'in sallah su ne waɗanda ake rage adadinsu ta ce la'asar a <clears throat> zahar da la'asar da isha'i wato ku rage adadinsu an tafsiro minas sala in khiftu an yaftina kuma na kafaru in kuna jin tsoron waɗanda suka kafarci su fitine ku wato kuna jin tsoron tsayawa kuna sallah har ku gama watakila wani kafiri ko wani maki ya yi wa kanku a daidai lokacin ya samu nasara a kanku to sai ku yi ta a takaici idan za ku yi kubar gudun inna kafiri na kano lakum aduwan mumina Allah ce lalle kafirai makiya ne masu bayyana kiyayya gare ku to akwai hadisin ya alibin umayya da cikin musul imam ahmad musul zafi hakim yake tambaye na umar yake cewa sa. to gashi Allah ya ce in khiftum an yaftinakum allazina kafaru ku yi kasar ku kuna jin tsoron fitinar kafirai to yanzu ba ci gaba da kasar wukan abin na yanzu ba mu da wani tsoro wato duk yanzu ida guraren da muke kai kawo duk kasashen da muke tafiya duk sun zama karkashin musulmi ba ka jin tsoron ka sauka karkashin wata itaciya za ka yi sallah wani kafiri ya yi kanka to ba ci gaba da yin ƙasar kenan sai na umar ya ce ni ma na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wannan tambayar da kai mu sai yake cewa sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata wannan ya kasaro sadaka ce ubangiji ya muku idan ku karbi sadakarsa shi yasa duk tafiye tafiye annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cika sallah ba tun da ya fara tafiye tafiye sauran tafiye tafiyen yaƙi ne ko tafiye tafiye tafiyensa na hajji da sauran da umara tafiyarsa ta hajji da tafiye tafiyensa na umara bai taɓa cika sallah ba haka wannan shi ne abin da ya tabbata na sallar kasar haka ayar da ta yi magana a kanta a ita ce ayar da take cikin suratun nisa to sai shi kuma ne tambaya na gaba wato muhammad gaɗi gaɗi yake cewa na san sanin ingancin hadisin kulisin nan da allah ke cewa ku da kafin ku bauta mini idan ba ku da ba ta yaya za ku bauta min zuwa ƙarshen sa wani hadisi ba da asali magana ce ne kawai ake cewa allah ya ce amma babu shi a cikin littafin hadisi da aka sani da suke tattare da isnadi babu shi rufu ne kabla an ta'abudu ne ko ilam ta'arifu ne kafa ta'abudu ne kusan da kafin ku bauta ba kusan da mata yanzu ku bauta ba wannan babu wata ce magana ce dai kawai ne ga ai gaskiya ce bara ya mai da ita hadisi kawai shi ke mai da ita hadisi amma ba hadisi ba ne babu shakka sai ka san Allah subhanahu wataala sannan ka bauta masa Allah yana cewa i'lam fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dhanbi fa'lam ka sani ka sani cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah Allah ya fara gabatar da sani al-ilmu qabla al-amal haka haka al-imam al-bukhari ya kawo hadisin eh, ya kawo wannan aya karkashin wani babu da ya ce al-ilmu qabla al-amal wato a fara ilimi kafin a yi aiki haka Allah ya fara ta fa'alam ka sani sannan sai ce la ilaha illallah haka ba ka san yadda za ka bauta Allah ba ba shakka sai ka yi ilimi sai ka karanci wannan sannan za ka san ya za ka bauta wa Allah amma ba wai hadisi ba ne da wannan sun sigar da shi shi wannan mutum ya kawo to sai dalla amki ne daga damatsurun jihar yobe ke cewa shi kuma da allah mala akwai wani nasi da ya magana ne akan fa'idar shan nuna rakumi da kuma fitsarinsa hadisin anas ibn malik a cikin sahih bukhari da muslim hadisin da ya fi shahara da hadisul uraniyin lokacin da wasu daga kabilan uraina suka zo suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin sun zo baki sai ya kasance yanayin zaman madina bai karbe su ba wato irin iskar da suke shaƙa da ruwan da suke sha sai zaune jikinsu bai karbi wannan ba suka rika samun kumburin ciki haka cikin sai na kumbura sai annabi sallallahu ya umarni cewa su je eh, ga masu kiwon raƙuman sadaka raƙuman zakka da ake kawo annabi sallallahu akwai masu kula da su su je wajen don su taɓa musu da nonon raƙumi da kuma wajensu su sha wato don su samu saukin wannan matsala da su same su da suka je suka karɓi wannan nono da wannan fitsari suka sha suka samu sauki sai suka kashe wannan makiyayi suka tsira idansa suka jefa cikin rijiya suka kama raƙuman da ta abin da suka kora da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka bi su aka kamo su da sallallahu alaihi wasallam ya tsire musu idanuwa ya aka bar su a ranar har suka har suka mutu a wannan <clears throat> wannan shi da hadithar uraniyin da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ba su tabbacin cewa su je su nemi fitsarin raƙumi da kuma nonon shanu su je su sha wasu malamai ma har suna duba da cewa me yasa annabi ce aje a kawo musu ba ce su je inda ake kiwon wasu malamai suna cewa yadda aka fahimta sinadarin abin da ake so a samu yayin da yake fresh wato yake sabansa ya fi tasiri fiye da in an ebo shi ya silace ku shi yasa annabi ce aje a ebo musu bai ce su je can indin maganin ya samu makiyayin ya tatsar musu ko ya tara musu wannan fitsarin su sha a fitsarin duk dabbar da ake cin namun ta ba najasa ba ne da kashinta da fitsarin ta ba najasa ba ne to sai ne kice malam menene ingancin cewa ba a yi istikhara akan abu guda daya sai akan abu biyu zuwa sama to ba san waye ya faɗa masa haka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk ya niyyar aikata wani abu wani ya tamma bi amrin da bi salli rakatai ne fa ko sun mali ya na sannan ya koya masa abin da zai faɗa sauraka eh, duk abin da zai bujuro maka ba ci aka sai ya sun kai biyu ko uku ba ban san ina ya samu wannan maganar ba haka abu ɗaya ne abu biyu ne abu uku ne duk za iya yi inda malamai ma suke ta magana shine za ka iya hada abu biyu ka yi masa istihara guda ɗaya wato za ka iya haɗa harkar kasuwanci da aure misali mutum ne yana son zai yi aure zai auri wanci Eh, sannan kuma ga wani abu na kasuwanci ya taso zai iya hada su lokaci guda ya istikara su nan ne na san malamai suna magana kan hadawar guda biyu amma ba cewa kowane guda daya ba zai ba za a yi masa ba sai sun zama biyu ko sama da haka su laifin saka alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokacin sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text kan lambar waya sifili takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifili da kuma sakon whatsapp kan sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma suka da rashin imel na fasin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu marijan limo babban malami a tsangare nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsaye da da na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh